Ƙungiyar ƙwallon kafar Manchester United ta kasance ta hudu a jerin ƙungiyoyin wasan Premier League. Ita dai ƙungiyar tana so ta tsaya a wannan matsayi a daidai wannan lokacin hutun ƙarshen shekara. Ɗan wasan na Michael Carrick ya buƙaci 'yan wasan Manchester United da su ci gaba da riƙe wuta duk da cewar wannan lokacin hutun ƙarshen shekara ne. Bayan fara wannan kakar cikin wuya, Louis Van Gaal ya cinye wasanni biyar cikin wasanni na ƙarshe takwas da suka buga. Wanda ya kai su ga mataki na hudu a tebur. Babban nasarar su dai ta samu ne a sanadiyar dawowar ɗan wasa Craig, wanda shi ya yi sanadiyar cin wasansu uku da babu ranar Asabar. shi dai dan wasan tsakiyar yana sa ran kungiyar tasu za ta ci gaba da lokacinta za ta kuma buga wasa ranar talata da kungiyar stock city